الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa allah kuwa mai ji ne masani ne allah shi ne. majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. rahman rahim a sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da kowa a wannan fitowar ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana to abubuwan zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya daga nan kuma za ku ji sharhin bayan labaru sai kuma mu kawo muku shirin nan na ko kun san sai duniyar mu a yau sannan kuma afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin juhal musunci na iran ya ce alama na ini ya kasance ma abocin ilimi da sanin siyasa venezuela ta ce ta mallaki makamai masu linzami samfurin igla har guda dubu biyar domin kare kanta shugaban ƙasar amurka ya soke shirin ganawa takwaransa na ƙasar rasha yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labaran duniyar jagoran juyin juhar musulunci na iran ya bayyana alama na ini da kasancewa ma'abocin ilimi da sanin siyasa jagoran juyin juhar musulunci na iran wanda ya gana da tawagar masu shirya taron tunawa da alama mirza na ini ya dana tabbata gare shi wanda ya rayu a karni na 19 ya ce muhimmin siffofin da wato malamin yake banta da su su ne kirkira a fagen ilimi da kuma a cikin fagen siyasa ayatollah said ali hamna'i ya bayyana alama na ini a matsayin ɗaya daga cikin fitattun malamai masu wato tarin sani a cikin cibiyar ilimi ta najaf mai tsohon tarihin jagoran jun jihar musulunci na iran ya ishara da yadda marigayen malamin ya samar da ƙa'idojin da aka gina ilimin usulu a kansu wanda ya kai ga sabunta shi daga cikin rukunonin tunanin alama na ini kamar yadda jagoran jinju halin musuluncin ya ambata da akwai batun kafa tsarin musulunci akan kan ginshikin wilaya domin kalubalantar kama karya hakanan kuma ya yi imani da cewa wajibi ne dukkanin jami'an gwamnati su zama ana bibiyar ayyukansu da sa ido a kansu Lama na ini ya imani da kafuwar hukumar musulunci wacce al'umma za ta wato za ta zama mai ta dogara da ita da hakan yake nufin kafa tsarin jamhuriyar musulunci alama ini da ya rayu ne a ƙani na tara miladiya ya kuma taka rawa wajen yunƙurin rubuta tsarin mulki a iran wanda ya ƙayyade iko maras iyaka da sarki yake da shi shugaban kasar venezuela ya ce kasar ta mallaki makamai masu linzami samfurin igila har guda dubu biyar domin kare kanta shugaban kasar ta venezuela nicolas maduro ya bayyana cewa kasarsa ta mallaki makamai masu linzami samfurin igila s kirar kasar rasha har dubu biyar domin tabbatar da tsaronta shugaban maduro ya ce tuni an girke waɗannan makaman a wurare masu muhimmanci kuma za a sake girge su a faɗin ƙasar domin bayar da kariya ga sarin samaniyar venezuela bugu da ƙari shugaba maduro na ƙasar venezuela ya ambaci cewa da akwai dubban ƙwararru da suka iya sarrafa waɗannan makaman na tsaron sarin samaniyar ƙasar da za su iya watsuwa a duk inda aka girke makaman a cikin dukkanin kusurwoyi hudu na ƙasar na maduro ya kuma ce wajibi ne ƙasar venezuela ta zama mai kariya ta yadda babu wanda zai iya kawo mata hari domin ba mu kai wa kowace ƙasa hari ba a cikin kwanakin banan dai amurka ta buɗe tsokanar ƙasar venezuela ta yadda take kai wa jiragen ruwanta hare-hare bisariya cewa suna ɗauke da mugan makamai zuwa amurka ƙasar venezuela da sauran ƙasashen yankin caribbean sun yi tar da wato halin tsokanar na amurka a can kasar rasha ma'aikatar harkokin waje ta yi suka a kan kai da komowar sojojin amurka a cikin yankin na caribbean tana mai jaddada goyon bayanta kasar venezuela sannan kuma ta buƙaci amurkan da ta kauce wa duk wani abu da zai kai ga yaƙi a wannan yankin to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran shugaban ƙasar amurka ya soke shirin ganawa ta kwaransa na ƙasar rasha an tsara cewa a cikin wannan makon da aka shiga ne dai za a yi ganawa tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen amurka da rasha domin share fagen ganawar shugabannin ƙasashen biyu fadar shugaban ƙasar amurka ta white house ta tabbatar da cewa an yi tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministocin harkokin wajen amurka wato marco rubio da sergei lavrov na kasar rasha a shekaran jiya inda suka cimma matsaya a kan cewa ganawar ba ta zama dole ba a makon da ya shuɗe ne dai shugabannin ƙasashen amurka donald trump da takwaransa na rasha suka yi tattaunawa ta wayar tarho inda suka cimma matsaya a kan ganawa a birnin wato budapest na bulgaria a cikin watan Agusta na wannan shekarar ne dai aka yi ganawa gaba da gaba tsakanin shugabannin kasashen biyu a Alaska na ƙasar Amurka. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sa ido a kan atisayen rundunar nukiliyar ƙasar. Fadar shugaba mulki ta ƙasar Rasha kremlin ce ta da cewa shugaban ƙasar vladimir putin ya sa ido a kan yadda rundunar da ke kula da makaman nukiliya ta gudanar da wata rawar daji a sansanin ballistic sanarwa ta ƙara da cewa rundunar da ke kula da muhimman makaman nukiliya ƙasar ta rasha ta yi amfani da makamai masu linzami samfuroni mabambanta waɗanda suke iya ɗaukar makaman nukiliya a lokacin wannan rawar dajin. hakanan kuma fadar gwamnatin rashin ta ce an gudanar da dukkanin gwaje-gwajen cikin nasara an kuma yi ne domin tabbatar da cewa rundunar tana nan cikin shirin kota kwana a wani labarin mai alaƙa da rasha ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta gargaɗi ƙasashen turai akan ƙoƙarin baiwa ukraine kuɗaɗenta da suke a cikin bankunansu ma'aikatar harkokin wajen ta rasha ta faɗa wa ƙasashen na turai ɗin cewa martanin da ƙasar za ta mayar idan har suka kuskura suka taɓa mata kuɗaɗe da ke cikin makunansu zai zama mai tsanani ƙasashen turai dai suna tattauna hanyoyin doka da za su halatta wa kansu ɗibar biliyoyin kuɗin rasha da suke a cikin bankunansu domin baiwa ƙasar ukraine ta sayi makamai da su. albanese ta ce wajibi ne a kawo ƙarshen gwamnatin mamayar falasɗinu ba wai kawai tsagaita wuta ba jami'a mai aikin tsara majalisar ɗinkin duniya rahotanni a kan falasɗinu francisa albanesa ta bayyana cewa tsagaita wutar yaƙi da aka yi a gaza bai wadatar ba wajibi ne a kawo ƙarshen tsarin mamaya a falasɗinu albanese ta kuma ce amurka ce take baiwa 'yan mamaya cikakken goyon baya a kisan kiyashin da suke yi wa al'ummar falasɗinu don haka ya zama wajibi a kawo ƙashen yadda 'yan mamayar suke sarrafa albarkatun al'ummar falasɗinu sannan kuma a tarwatsa tsarin mulkin mallaka na mamaya a halin da ake ciki a yanzu dai albanese tana ƙasa afirka ta kudu ne inda take halartar taron shekara-shekara a kan tunawa da nelson mandela za kuma ta gabatar da jawabi a wurin. tun a cikin watan mayu ne dai amurka ta ƙaƙaba wa ma'aikacin masar ɗinkin duniyar takunkumi saboda matsayarta ta sukar haramtaccen ƙasar isra'ila kan laifukan yaƙi da kuma kisan kyashin da take wa al'ummar falasɗinu ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu sai a ga zama domin a ji jerin shirye da muke ɗauke da su da suka haɗa da sharhin bayan labaru, shirin nan na kokon san duniyar mu yau da kuma Afirka a yau, wanda kuma da shi ne muke ban kwana da ku da fatan za ku saurari shirye-shiryen ɗaya bayan ɗaya. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai wanda zai yi magana game da shakkun da duniya take da shi game da dakatar da buɗe wuta a Gaza da kuma ake ganin ba za a iya samun sulhu na gaskiya ba kamar yadda ake tsammani. A dai lokacin da aka kulle ne sulhu ta dakatar da buɗe wuta a yankin Gaza kan shiga tsakanin ƙasashen Amurka, Turkiyya, Qatar da kuma ƙasar Masar. ya kawo ƙarshe na yakin da aka kwashe shekaru biyu ana tafkawa inda haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi lugudan wuta ta kashe dubban mutane ta jikata dubbai tare kuma da tilas samun wasu da dama tserewa daga yankin na gaza ba cikin shiri ba to sai dai masu sharhi sun yi amanna cewa dukkan alkawuran da shugaban kasar amurka ya dauka na dawo da zaman lafiya da tsaro a yankin akwai batun tallata kan shi a ciki jaridar guardian ta bayyana cewa cin mai na kasar buɗe wuta a gaza a zaman da aka yi a sharma sheikh na kasar masar da ya samu halartar sama da mutane ashirin daga cikin shugabannin ƙasashen duniya za ka sanya wa hannu a kai tare da shugaban amurka donald trump duk da yake cewa an kawo ƙarshen faɗan soji amma ba a fayyace hanyoyin da za a bi wajen kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kai ba kuma ana ci gaba da fuskantar barazana ta neman ɓallewar yankin na gaza haka zalika jarida ta rubuta cewa maganganun da shugaban amurka ya yi a zauren majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi ƙoƙarin mayar da shi tamkar wata nasara ce da ya samu kuma yana tallata kansa ne kawai kuma ya yi ƙoƙari wajen ganin ya rufe kashi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha a yankin inda ta yi alkawarin kawo ƙarshen hamas ta cewar da kai hare-hare ba dare ba rana domin kawai ta kwato mutanenta da ƙungiyar Hamas ta kama amma da karshe ta koma abinda tsawon lokaci ƙungiyar Hamas ta bukaci ta da shi cewa a koma teburin tattaunawa a yi sulhu kafin ta bata mutanenta wanda ƙarshe abin da ya afi kenan. Amma gaskiya abin da yake a fili shine an rusa yankin Gaza kuma an kawo ƙarshen duk wani shirin sake gini kuma al'umma ba su yarda da amurka ba ya nuna wata fuska ta daban game da wannan dakatar da buɗe wuta da aka yi jaridar guardian ta rubuta cewa shirin ya yi watsi da yancin cin gashin kan Falas al'ummar falastinu kuma ba za a iya samar da tabbataccen zaman lafiya ba mai ɗorewa taimakon jin kai da isar da abinci magunguna ga al'ummar gaza shine babban abin da yankin yake bukata a halin yanzu ko da yake wannan zai ci gaba da dawwamar da yanayin rashin adalci ba tare da tsarin siyasa na gaskiya ba ma dama ba a ɗauki harama ko kuma an bullo da hanyar za a bi wurin sake gina wannan yanki ba a wani bangare kuma ya zo cewa batun da trump ya gabatar na samar da dakarun tabbatar da sulhu na ƙasa da ƙasa sai dai kasancewar tsohon firaministan ƙasar birtaniya tony blair a wajen akwai shakku da kuma ɗaure kai a da lokacin da miliyoyin falasɗinawa suke waje a kan titunan Gaza. Ko shakka babu al'ummar wannan yanki suna buƙatar taimakon gaggawa a sa gina musu asibitoci, makarantu da kuma sauran gidajensu da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta lalata. Daga ƙarshe wannan jarida ta rubuta cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta, dawowar 'yan gudun hijira da kuma alƙawuran da Hamas ta ɗauka na ajiye makamai mataki ne mai kyau. amma matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na aiwatar da alkawuran da aka ɗauka zai kawo cikas ga fatan samun mai zaman lafiya a yankin sai dai duk da wannan yarjejeniya da aka cimma na dakatar da buɗe wuta amma sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ci gaba da keta wannan yarjejeniya inda ko a jiya litinin sun kashe falasɗinawa guda tara ƙarshen shayin ba labarun kenan da za mu iya kawo muku. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau alhabis 23 ga watan Oktoban shekara ta 2025. wanda ya daidai da ɗaya ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan oktoban shekara ta 1947 aka haifi tsohon shugaban kungiyar hamas dr abdulaziz rantisi a wani ƙauye da ke cikin palestino wanda ya huda suka mame rantisi yana ɗan watanni shida da haihuwa yayansa suka yi gudun hijira zuwa garin khan yunus a yankin zirin gaza a nan ya tashi kuma ya karatu sannan kuma ya kammala jami'a a matsayin likitan kananan yara a jami'ar alkahira da ke kasar masar dr rantisi ya zama shugaban kungiyar hamas wadda take gwagwarmayar 'yantar da din daga mamayar isra'ila bayan kisan shugabanta na farko wanda kuma ya kafa kungiyar wato shak ahmad yasin dr rantisi ya yi shahada kwanaki 26 bayan karbar wannan matsayi sannan kuma ya yi shahada ne a lokacin da wani makami mai lizami wanda wani jirgin yaki na isra'ila ya harba kuma ya sauka a kan motarsa a ranar bakwai ga watan nuwamba na shekara ta hudu. mutane uku waɗanda suke tare da shi dukkaninsu sun yi shahada taron tc ya yi shahada yana da shekaru hamsin da bakwai a duniya bayan shahadar abdulaziz rantisi ƙungiyar hamas ta zaɓi khalid mashal a matsayin shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar, daga lokacin kuma ya shiga da tafiyar da al'amarin ƙungiyar. khalid mashal ya zauna a ƙasar jordan na wani lokaci sannan kuma daga can ne ya riga tafiyar da lamarin kungiyar hamas amma kuma duk da cewa jordan tana daga cikin kasashen larabawa masu kyakkyawar alaka ta diplomasiya da isra'ila jami'an kungiyar yan asiri ta mossad sun yi yunkurin kashe shi a birnin amman ta hanyar watsa masa wata hoda wadda take dauke da sanadari mai guba amma dai ba su samu nasarar cimma burinsu ba bayan faruwar lamarin halid mashal ya shiga cikin doguwar suma wanda kuma ya dauki tsawon lokaci bai san inda kansa yake ba yayin da likitoci suka yi ta kokarin ceto rayuwarsa wanda da ƙarshe kuma suka samu nasara masu tsaron lafiyar khalil mashal sun samu nasarar kame jami'an kungiyar mossad waɗanda suka sanya wa khalil mashal guba kuma an ci gaba da tsare su a hannun jami'an tsaro na ƙasar jordan duk da cewa dai sun shigo cikin ƙasar ne ba da fasfo na isra'ila ba sun yi amfani da fasfo na bogi na ƙasar kanada ne wajen shiga cikin ƙasar jordan da karshe dai an sake su bayan yarjejeniya ta musayar fursunoni da hamas wanda kuma hakan ne bayar da damar aka saki shak ahmad yasin wanda yake tsare a lokacin a gidan kasan isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau gwamnatin kasar amurka ta bai wa sarki sha izinin shiga kasar domin yin jinya amma ba a matsayin mafakar siyasa ba kafin wani lokacin da bayan gudun sarkin daga kasar iran a lokacin juyin juhali a lokacin da juyin yake gab da samun nasara dukkanin kasashen duniya waɗanda suke ɗasawa da shi sun ƙi karɓarsa duk da cewa dai irin moriyar da suka ci daga gare shi moriya ce mai yawa da hakan ya haɗa har da gwamnatocin amurka da Birtaniya. amma shugaban kasar amurka na wani lokaci wato jimmy carter ya buƙaci a baiwa sarkin izinin shiga cikin kasar amurka kawai domin karɓar magani ba a matsayin mafaka ta siyasa ba domin kada hakan ya shafi dangantakar amurka da sabuwar gwamnatin iran wadda a lokacin take buƙatar a dawo da sarki sha domin hukunta shi sakamakon irin matakan da amurka ta yi ta ɗauka domin ganin ta durƙusar da sabon juyin juhali a kasar iran wannan ya kawo ƙarshen alaƙa tsakanin ƙasashen biyu tun daga lokacin har zuwa yanzu bayan shuɗewar shekaru sama da 45 da ƙarshe masu wurare ko kun cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah mustapha khomeini babban malamin addini kuma babban ɗa ga marigayi imam khomeini ya shahada an haifi ayatollah mustapha khomeini a birnin na kasar iran bayan kammala karatun firamare ya shiga karatu a makarantar addini ta kum. inda kai ga matsayi na ishtihadi yana ɗan shekaru 27 a duniya Aitullah Mustapha Khomeini ya kasance tare da mahaifinsa Imam Khomeini tun farkon sa da kuma hijirarsa sannan kuma jami'an tsaro na kasar Iraki na lokacin suka kashe shi a gidansa wanda yake birnin najab na kasar Iraki a rana irin ta yau. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na kasa da kasa a yau ma shirin namu zai ɗora ne dangane da batun da muka fara a makon da ya gabata kan batun matsin lambar da iran take fuskanta daga kasashen yammacin duniya musamman ma dai manyan kasashe uku na nahiyar turai burtaniya jamus da kuma faransa game da amurka da take mara masu baya wajen daukar matakai na matsin lamba wanda hakan ya ba su damar aiwatar da abin da ake kira da tsarin maido da takunkumai na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wannan dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin manyan kasashen turai guda uku waɗanda ake kira da e3 wato birtaniya faransa da kuma jamus sun yi amfani da abin da ake kira da tsarin maido da takunkumai na majalisar ɗinkin duniya akan kasar iran dangane da batun shirin ta na makamashin nukiliya wanda kuma wannan yana cikin yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta a cikin shirin iran din a cikin shekara ta 2015 kuma hakan ya dora ne akan wasu sharaɗa wanda kuma iran ta yi ishara da cewa dukkanin waɗannan sharaɗa ba su tabbata ba domin kuwa kasashen turai ba su yi aiki da ko ɗaya daga cikin abubuwan da suka rataba hannu a kansu ba kamar yadda ita kuma iran ta aiwatar da abubuwan da ta rataba hannu a kansu an samu tangarɗa ne daga ɓangaren turai da kuma fishewar amurka daga wannan yarjejeniya a shekara ta 2018 dukkanin waɗannan abubuwa dai sun sanya a cikin lokutan baya-bayan nan an ga yadda kasashen turai ɗin bisa matsin lamba amurka suka yi ta kai komo domin ganin cewa sun dawo da waɗannan takunkumi akan ƙasar iran domin cimma manufofinsu na siyasa a cikin wannan yarjejeniya an amince a kan cewa idan iran ta yi aiki da waɗannan yarjejeniyoyi kamar yadda aka rattaba hannu a kansu a cikin shekaru goma to za a ɗauke takunkuman na dindindin idan kuma har ba ta yi amfani da abubuwan da aka rattaba hannu a kansu kuma ta yi aiki da su kamar yadda ya kamata ba to za a sake dawo da waɗannan takunkumi a nasu bangaren su kuma dukkanin kasashen guda shida wato amurka faransa jamus birtaniya kuma dai bangaren china da rasha za su aiwatar da dukkanin abubuwan da aka amince a aiwatar da su a cikin yarjejeniyar da hakan ya hada da ta ce sinadarin uranium na kasar iran a wasu daga cikin kasashe tare da taimakon waɗannan kasashe baki ɗayansu da kuma baiwa iran haɗin kai wajen gudanar da shirin nata ba tare da wani tsaiko ba dukkanin abubuwan da aka amince a cikin wannan yarjejeniya dai iran ta aiwatar da su kamar yadda suke kamar yadda kuma su ma ɗaya bangaren china da rasha sun aiwatar da nasu abin da suka rattaba hannu a kansa to amma ɗaya bangaren amurka da birtaniya da kuma faransa game da jamus ba su aiwatar da alkawalinsu ba bayan haka da shekaru uku amurka ta fice daga cikin yarjejeniyar ma baki ɗaya ta kuma yi fatali da dukkanin abubuwan da aka cimmawa a cikin wani yarjejeniya wanda hakan ya sanya amurka a halin yanzu ba mamba ba ce ta yarjejeniyar nukiliyar kasar iran to amma sauran kasashen da suka rage wato rasha da china game da sauran kasashen turai guda uku birtaniya da faransa da kuma jamus dukkaninsu mambobi ne na yarjejeniyar to amma a bangaren sauran kasashen turan waɗanda suka rage su ma ba su aiwatar da abubuwan da aka rataba hannu a kansu ba bilhassali ma sun yi watsi da dukkanin alkawalan da suka ɗaukar wa iran musamman ma a bangaren harkoki na cinikayya da kuma hada-hadar kuɗaɗe wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda aka cimawa akan cewa za a fara aiwatar da su ba tare da wani bata lokaci ba to amma wani abu wanda yake da matukar ban mamaki shine a lokacin da haramtaccen kasar isra'ila ta kaddamar da hare-hare akan kasar iran da sunan yunkurin hana iran din mallakar makaman nukiliya kamar da iran din ta bayyana cewa wannan zargi ne wanda baya da tushe domin kuwa babu wani dalili wanda ke tabbatar da cewa tana aiwatar da shiri na nukiliya dukkanin kasashen guda uku ba wanda ya ce uffan dangane da abin da isra'ila ta aikata kamar yadda kuma amurka ita ma ta shiga cikin yakin daga bisani in ta kaddamar da hare-hare kan cibiyar nukiliya na kasar iran duk wani share wannan ya sabawa dukkanin yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kansu to amma kuma dukkanin kasashen turai ba wanda ya ce open dangane da wannan batu wanda hakan ya yi hannun riga da abubuwan da suka rattaba hannu a kansa a cikin yarjejeniyar iran ta bayyana cewa daukar wannan mataki ya sanya shakku matuƙa dangane da yadda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya take aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma ayyukanta na sanya ido a cikin kasar iran din bilhassalima iran ta zargi shugaban hukumar wato rafael grossi da hannu kai tsaye wajen bayar da bayanai na sirri wanda babu wanda ya san da su in banda jami'an kasar iran ɗin da kuma jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda shi da kansa ne yake jagoranta su wajen aiwatar da waɗannan ayyuka na bincike akan shirin iran akan haka suna zargin cewa isra'ila ta samu dukkanin bayanan da take bukata ne dangane da shirin iran da kuma masana na kasar iran din da suke aiwatar da shirye-shirye musamman ma dai manya daga cikin masana din waɗanda suke da gagarumin tasiri a cikin shirin na iran wanda kuma isra'ila ta yi amfani da dukkanin damar da ta samu na samun bayanai na sirri akan waɗannan mutane wajen kaddamar da hare-hare a kansu da ma yi wasu daga su kisan gilla baya ga hakuma iran ta bayyana cewa abin da ya faru ya sanya shakku matuƙa dangane da yadda za ta ci gaba da aiki tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda hakan ya sanya majalisar dokokin kasar iran ta fitar da wani daftarin kuduri wanda idan aka amince da shi ma zai iya zama doka wanda yake haramta yin dukkanin ayyuka na haɗin gwiwa tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya duk da haka iran da ya ta bayyana cewa tana fifita bin hanyoyi na diplomasiyya domin tabbatar da cewa an warware dukkanin matsaloli ta hanyar fahimtar juna da kuma sulhu da lumana ta hanyar ruwan sanyi iran ta sha nana ta cewa shirinta bai da wata alaka da shirin kera makaman nukiliya kamar yadda kuma dukkanin rahotanni wanda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya din ta fitar ba ta taba bayyana wani abu wanda yake tabbatar da cewa iran din tana aiwatar da haka ba illa dai kawai wasu bayanai waɗanda tabbas akwai tasirin siyasa a cikinsu su da kuma tasirin wasu kasashe masu tsananin adawa da kasar ta iran wanda hakan ya sa alatilas hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta karkata zuwa ga manufofin waɗannan kasashe na siyasa a cikin shirin nata na gudanar da ayyukan sa ido a cibiyar nukiliya na kasar iran da dama daga cikin masu bin diddigin lamura yau da kullum dai sun yi imanin cewa kasashen yammacin duniya babban abin da ke gabansu shine manufofinsu ba wai aiwatar da abin da yake akan doka da oda ba alhasali ma abin da ya faru na kaddamar da hare-hare da isra'ila ta yi a kan cibiyar nukiliyar kasar iran da kuma yadda amurka ta shiga a cikin wannan batu ta yi kane-kane har ma ta zama ita ce kakakin gwamnatin isra'ila a lokacin da ake cikin wannan yaƙi ta yadda take faɗin abin da ya zama dole iran ta yi da kuma abin da iran ba za ta yi ba wannan ya nuna cewa tabbas akwai haɗin baki a tsakanin ɓangarorin guda biyu na isra'ila da amurka wajen aiwatar da wannan farmaki wani abu wanda yake da daura kai shine hare-haren na amurka da isra'ila sun zo ne a daidai lokacin da ake gudanar da tattaunawa tsakanin amurka da iran domin samar da wata hanya wadda za ta bayar da samun daidaito da kuma fahimtar juna dangane da batun shirin iran din na makamashin nukiliya wanda hakan ma zai iya bayar da dama har amurka ta iya shiga cikin al'amura na saka hannayen jari a cikin kasar iran matukar da aka mu matsaya akan wannan batu kwanaki biyu ya rage a koma zagaye na biyar na wannan tattaunawa sai isra'ila ta kaddamar da hare-hare kan kasar iran tare da kashe wasu manyan jami'an sojoji na kasar da ma kuma fitattun masana harkokin nukiliya na kasar ba ga kuma amurka ta fito karar ta nuna cikakken goyon bayanta ba ma haka ba ta ma bayyana hakan a matsayin wani mataki ne na kariyar kai da isra'ila ta ɗauka amurka ba ta tsaya a nan ba bayan kwanaki ta shiga cikin yakin gadan-gadan baya ga taimaka ma isra'ila da take yi ta bayan fage da makamai da kuma dukkanin abin da take bukata na siyasa da kuma kudade amurka ta shiga cikin yakin da karfinta ta kuma yi amfani da wasu manyan bamagumai waɗanda ta jefa akan wasu daga cikin cibiyar nukiliya na ƙasar iran duk wadda sha iran ta tabbatar da cewa wannan lamari bai iya dakatar da shirin nata ba amma kuma ta bayyana hakan a matsayin cewa aiki ne wanda ya hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa kuma ya saba ma doka da oda wanda ya kamata dukkanin ƙasashen duniya su yi allah wadai da shi kuma a ɗauki matakin faruwa hakan a nan gaba a halin yanzu dai duk da irin cikakken goyon baya wanda iran ta baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma irin matakan da ta ɗauka na ganin cewa an aiwatar da dukkanin al'amura ta hanyar fahimtar juna da kuma warware matsaloli ta hanyar ta diplomasiya to amma dai ga dukkanin alamu kasashen turan guda uku waɗanda suke jagorantar lamarin ta fuskacin bangaren turai suna fifita yin amfani da hanyoyi waɗanda ba na zaman lafiya ba da kuma ƙara ta wutar rikici a tsakaninsu da ƙasar iran da kuma tabbas kan zai kai ga faruwar wasu lamurra waɗanda ba za su yi wa kowa daɗi ba domin kuwa iran ta riga ta sha alwashin cewa ba za ta sake miƙa wuya bori ya hau akan dukkanin wasu al'amura waɗanda suke hannun riga da maslaha da kuma manufofi na siyasar ƙasar ba kamar da kuma irin ɗin ta jaddada cewa matukar dai aka aiwatar da shirin nan na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya a kanta to kuwa tabbas za ta yanke duk wata alaƙa tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sannan kuma ba za ta taɓa bari wani jami'i daga wannan hukuma ya ziyarci wani bangare daga cikin cibiyonta da ke gudanar da ayyukan tace sinadarin uranium ko kuma sauran ayyuka da suka shafi shirinta na nukiliya ba dukkan waɗannan abubuwa dai suna nuni da cewa tabbas akwai rana a kaba domin kuwa iran da ya ba a shirye take ta miƙa wuya ga manufofin ƙasashen turai da kuma amurka ba domin kuwa babbar manufar amurka ita ce iran ta yi watsi da dukkanin shirinta na makamashin nukiliya koda kuwa su kasashen turan guda uku jamus da faransa da kuma birtaniya wannan ba ita ce manufarsu ba to amma da ke yan kura ne kuma suna yin amshin shata ne ga amurka sun juya sun dawo suna kare manufar amurka inda suka mai da su ma manufar tasu ita ce dole iran ta yi watsi da shirinta na makamashin nukiliya ko kuma su yi amfani da hanyoyi na matsin lamba kuma suka takunkumi a kan kasar iran dangane da shirin nata na nukiliya da dama da gaske masu bin al'amuran sun yi imanin cewa tabbas ɗaukar waɗannan matakai akan ƙasar iran zai mai da hannu agogo baya matuƙa domin kuwa tabbas iran ɗin ba za ta taɓa miƙa waya ba sannan kuma za ta ɗauki matakai waɗanda ba za su yi ma ta ita kanta amurka da ƙasashen turan daɗi ba domin kuwa a duk lokacin da aka rasa hanyoyi na isa zuwa ga cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran da ma sanin halin da shirin na iran ɗin yake ciki to wannan zai ci gaba da zama wani babban dodo ga amurka da kasashen yammacin duniya kuma ba su da wani dalili wanda za su iya sake aiwatar da wani shiri na matsin lamba a kan kasar iran domin kuwa su riga sun kai makura iran za ta iya amfani da wannan damar domin aiwatar da dukkanin abin da take bukata idan har ma tana bukatar kera makaman nukiliya za ta yin hakan a cikin sauki duk wani dai wannan ba ita ce manufar iran ba kuma ta sha fitowa karar ta bayyana haka kamar da duniya ta shaida hakan kamar yadda kuma ita kanta iran ta bayyana cewa wannan ba matsaya ce ta siyasa ba matsaya ce ta addini wanda jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ya sha nana ta haka a cikin fatawoyinsa na haramta kera makaman nukiliya balantana yin amfani da su akan bil'adama baya ga kuma iran din ta sha alwashin cewa za ta ci gaba da aiwatar da shirinta ko da takunkumai akan ta ko babu takunkumai amma idan har aka iya cimma matsaya da kuma fahimtar juna da kuma samar da hanyoyi na diplomasiya wajen warware wannan matsala to kuwa za ta iya sayar da wasu daga cikin haƙoƙinta domin a samu fahimtar juna sannan kuma a yi aiwatar da komi a cikin lumana iran dai tana da imanin cewa haƙƙin mallakar fasahar nukiliya na zaman lafiya haƙƙi ne wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa suka huwace mata akan haka ba za ta taɓa yin watsi da haka ba amma dai za ta iya wasu gyare-gyare ko kuma ɗaukar wasu matakai waɗanda za su iya samar da fahimtar juna da kuma aiwatar da al'amurra a cikin yarjejeniya a tsakaninta da ƙasashen turai da kuma sauran ƙasashe da suke kawance da ita da ƙarshe dai iran ta riga ta bayyana matsayinta ganin cewa lokacin da aka ɗiba wa ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya shafi wannan yarjejeniya da kuma batun shirin ta na nukiliya ya kawo ƙarshe akan haka iran ba ta kallon wannan batu a matsayin wani batu wanda yake ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya balantana har takunkuman majalisar ɗinkin duniya su yi aiki a kanta to jama'a masu lokacin da muke da shiyar suke mu sai dai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokacin mun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai yi dubi ne a kan wani sabon yankuri da yake yin kira da a samar da sauyi a cikin harkokin tafiyar da siyasa a nahiyar Afirka. da kuma buɗe harkokin ci gaba da raya karkara wanda samari suke jagoranta ta wata hanya da ba a saba da ita ba a baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai kasance daga farkon zuwa ƙarshensa. To a cikin watannin bayan nan, nahiyar Afirka tana fuskantar hargitsi da yunkuri na al'umma da nuna adawa da siyasar hukumomi yunkuri ne wanda ake yi wa kallawo mai muhimmanci bisa la'akari da ɗabi'ar siyasar ta nahiyar dalili kuwa shine da rashin aiki mai nagarta a fagen siyasa ya zama ruwan dare a cikin wannan nahiya wato 'yan siyasa ba su yin abin da ya dace da dama daga cikin mutanen nahiyar musamman ma dai matasa suna ganin yadda mafi yawancin mahukunta suke tafiyar da harkokin siyasa a karkace alhali duniya tana ci gaba a yanayin irin wannan samarin nahiyar sun fito da sabbin hanyoyi domin kalubalantar halin da ake ciki hanyoyi ne na gwagwarmayar siyasa da bayyana ra'ayi akan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasashensu na nahiyar a ƙasar maroko a watan satumba da ya shuɗe an ga irin wannan yankurin da kuma a cikin ƙasar madagascar wanda ya faro tun daga shekara ta 2024 sannan kuma ya kai ma ga sauya hukuma a cikin kwanakin nan kuma har yanzu waɗannan hanyoyin suna ci gaba da wanzuwa a cikin ƙasashe mabambanta na nahiyar ta afirka samari da masu tasowa su ne a kan gaba wajen tafiyar da wannan sabon yunkurin sabon yunkuri ne wanda za a iya cewa ya bambanta da wanda aka sani a baya to ƙasashe a asiya irin su bangladesh da sri lanka da nepal su ne suka zama wa samarin na nahiyar afirka abun koyi a wannan sabon yunkurin da ƙalubalantar mahukunta da yanayi mara daɗi wanda bai dace da waɗannan ƙasashen ba domin kuwa za a iya sauya shi a yi abin da ba shi ba aikin da suka sanya a gaba shine faɗa da cin hanci da rashawa da siyasar da babu inganci a cikinta waɗannan samarin suna kiran kawo kansu da sunan zuriyar masu ƙarfin manufa ko kuma z generation kamar yadda ake kiran su da turancin ingilishi to yanayin da ake ciki na rashin inganci a siyasa a cikin nahiyar afirka wani yanayi ne wanda za a iya cewa ya biyo bayan mulkin mallaka ne sabon yunkurin da ake da shi a wannan lokacin na al'umma a cikin ƙasashe na nahiyar ta afirka 'yan ƙasa ne suke tafiyar da shi manufofin da wannan yunkurin ko ya sanya a gaba shine samari da matasa ɗin suna son ganin an kyautata yawar al'umma ƙasar da samar da aikin yi da bunƙasa 'yanci na ɗaiɗaikun mutane hakanan kuma wannan yunkurin yana son ganin samari da matasa a nahiyar sun samu damar taka rawa a cikin harkokin siyasar ƙasar ba su ci gaba da zama 'yan kallo da saniyar ware ba har yanzu a cikin wasu ƙasashen na afirka da akwai zuri'ar farko da suka karɓa wa ƙasashen 'yanci su ne a kan kargar mulki duk da cewa an share fiye da shekaru 60 da samun 'yanci a ƙasa kamar kamaru har yanzu shugaban ƙasa da mataimakinsa da shugaban majalisa da sauran muhimman jami'ai da suka hada da shugaban ma'aikatar shari'a shekarunsu sun wuce tamanin da akwai kasashe da dama na nahiyar afirka da haka ake tafiya amma da samari zama 'yan kallo wanda ba su taka rawa a cikin harkokin siyasar wannan nahiyar kakace su ba 'yan ƙasa ba ne kuma ba su da mahangar da za su iya dora ƙasashen nasu akan wannan turba ta ci gaba. za a yin dubi akan wannan yunkurin da cewa sabon salo ne na bore akan masu tafiyar da harkokin siyasa na wato kasashe domin kuwa waɗannan masu tafiyar da siyasan 'yan tsiraru ne da suke rike da arzikin nahiyar na lokaci mai tsawo. manaja ko shugaban cibiyar nazari da bincike akan rashin daidaito a tsakanin al'umma mai cibiya a wato afirka ta kudu farfesa umran falodian ya taɓa bayyana cewa 'yan siyasar afirka waɗanda suka karɓi mulki bayan mulkin mallakan sun taka rawa matuƙa wajen samar da bambanci a tsakanin al'umma maimakon su magance matsalolin da aka gada daga mulkin mallaka sai suka rike waɗannan matsalolin suke ci gaba tafiya da su sannan kuma suka ƙirƙiro wasu hakanan kuma ya ce gwamnatocin afirka suna ci gaba da aiki da tsarin tattalin arziki wanda ya bai wa tsiraru damar sarrafa arzikin ƙasashensu wannan siyasar ce ta sa har ake ci gaba da samun rashin daidaito a cikin nahiyar a tsakanin al'umma wato saɓani tsakanin waɗanda suke da shi da kuma waɗanda ba su da shi yake ƙara ƙaruwa to wani ɓangare daga cikin matsalolin da ke damun nahiyar ta afirka wanda kuma har yanzu yake ci gaba shine raya birane da mayar da karkara saniya ware ba a damu da a raya karkara ba sai dai a rubuce a kan takarda da a wasu ƙasashe ake da hukumomi na musamman da sunan na raya karkara amma iya kasa kan takarda domin idan a ce ana raya karkara kamar yadda ya dace to da an magance matsaloli masu yawan gaske a cikin nahiyar afirka da an raya karkara to da an rage hijirar samari da matasa da suke fitowa daga birane zuwa wato manyan garuruwa domin samun yadda za su rayu wannan irin siyasar ta sa a wasu kasashe na afirka samari suna cikin fushi akan rashin ba su muhimmanci da mahukunta suke yi nahiyar afirka dai ta fi dukkanin sauran nahiyoyin duniya yawan samari da matasa wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya taɓa bayyana cewa kaso 70 cikin ɗari na mutanen afirka da ke kudancin sahara shekarunsu suna ƙasa 30 ne a dalilin haka nahiyar ta afirka ce wacce ta fi yawan samari da matasa a faɗin wannan duniyar sai dai abin takaici waɗannan samarin masu yawa an ƙi ba su damar da za su rika yin ayyuka masu amfani a fagen tattalin arziki a wasu ƙasashen ma hatta a ba su ilimi ma ya gagara don haka da akwai runduna ta samari marasa ilimi da marasa aikin yi abin da ya jawo hakan kuwa shine rashin ingancin siyasar mahukuntar nahiyar wajen ɗora samari da matasa akan turba da ta dace na aikin yi da kuma kirkira samarin nahiyar afirka suna ganin abin da yake faruwa a cikin kasashensu na rashin aikin yi da ya dace daga shugabanninsu a dalilin haka sai waɗannan samarin suka zama garwashin duk wata fitina da barna da rikice-rikice da mayaƙe-yaƙe da suke faruwa a cikin wasu ƙasashe na wannan nahiyar samarin afirka su ne a cikin fagagen yaƙe-yaƙe da barna saboda an ƙi nuna musu hanyoyin da suka dace na gina rayuwa ko kuma ɗora su akan wannan turbar saboda ci gaba da ake da shi ta fuskar hanyoyin sadarwa da sada zumunta samarin nahiyar ta afirka sun samu hanyar bayyana ra'ayoyinsu da kuma jagorantar gwagwarmaya domin ganin cewa an inganta tsarin siyasar kasashensu wani abin da ya bambanta wannan sabon yunkurin na samari shine cewa ba su da shugabanni na tsakiya ko kuma wata jam'iyya ko kuma wata ƙungiya hakanan kuma sun keɓanta ne da cewa ba su son ganin ƙungiyoyin waje da wasu ƙasashe suna son ba su taimako ko ɗaukar nauyin abin da suke yi wani abu mai jan hankali a nan shine cewa sabon yunkurin na samarin afirka yana son ganin cewa an yi abin da ya dace fi da wato yunkure-yunkuren da ake da su a baya a nan ne farfesa florida yake cewa mafi yawancin 'yan siyasa ba su shigar da mata ko samari a ƙarƙashin ayyukansu na ci gaba da hakan yake cikin dalilin da ake samar da bambanci a tsakanin al'umma amfanin samari a wajen 'yan siyasa shine sai musu yakin neman zaɓe su kaɗa ƙuri'a daga nan kuma an mayar da su sani ware abin fata shine cewa wannan yunkurin na matasa da samarin nahiyar afirka ya kai ga ta hanyoyin da suka dace ba tare da an yi wa nahiyar wata illa ba ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirma da ƙwararren lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mu ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.